Kowane yaro yana da 'yanci kamar kowa ita ce taken ranar yara ta bana kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Wanda hakan ya nuni da cewa hakkin kowane yaro ne ya samu kulawa da kuma bashi ilimi daidai gwargwado. Ƙididdigar hukumar asusun yara ta duniya wato UNICEF ya nuna cewa yara sama da miliyan goma da ɗigo biyar ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya. Mafi akasarin su daga arewacin ƙasar kuma Najeriya na daga cikin ƙasashe na gaba-gaba da ke da wannan rinjaye a duniya. waɗannan wasu yara ne da ke gararan ba da kuma barace-barace a bakin tituna a nan birnin tarayya abuja Suna na fatima ɗayi me kike yi a bakin titi bara na abinci shekarun ki nawa biyar me yasa biki je makaranta yau ba ha ya sunanki walida bagobiri to menene kike yi a nan yanzu neman na abinci shekarun ki nawa tara ina iyayenki yana suna gida to me yasa su ba su fita ba ke kika fita suna gida ya sunanka sunana muhammad kamal to me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta ina neman abin da zan kai muna ne mu ci kai da wa ni da mama na da babana to me yasa kai baka je makaranta ba ba kuɗi amma akwai makarantar gwamnati a eh to ai sai da kuɗi su ma ke shiga shin koyaya masana ke ganin illar rashin sanin makomar irin waɗannan yara Dr. Isa Abdullahi Kashiri manazarci ne kuma malami a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe ya da cewa wannan babban barazana ce ga ƙasar kanta saboda ɗorewar ƙasa ya dogara ne da yadda yara ke sanin makomarsu. Wato matsalar yara ƙanana shi ce yawanci duk al'ummar da kuka santa yara su ne suke zamanto magadan al'ummar. domin duk ƙasa idan ba a samu 'ya'ya ba to kenan ƙasar za ta ƙare nan gaba to saboda haka ana gaza samun abin da ake buƙata a wajen yara idan ba su zauna tare da iyayensu sun koya musu ɗabi'u na ƙwarai ba aka sake yaran nan akan titi suna yawo a cikin duniya kawai iya duniya ta koya musu iya abin da ta koya musu duk 'ya'yan da aka sake su kan titi suna yawo da wuya su samu ilimi mai nagarta matukar ba su samu wannan ilimi ba to ba za su taso su zamanto wasu matasa masu nagarta da ƙasa za ta yi alfahari da su ba a hirarsa da muryar amurka abubakar usman wani ne mai sharhi akan abubuwan yau da kullun. ya da cewa barin irin waɗannan yara suna barace-barace ko kuma tallace-tallace ba tare da kai su makaranta ba illa ce ba ƙarama ba makomarsu tana cikin haɗari babba wanda hakan yana janyowa za ka ga yara in suka girma za ka ga akwai ƙiyayya a zukatansu tsakaninsu da iyayensu da ma al'ummar da suke zaune hakan yakan janyo su shiga wani hali na asha sace-sace shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da makamantansu hukuma ya kamata ta yi wani shiri na musamman da za a rika yin bita akai-akai da iyaye musamman masu ƙananan ƙarfi domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan abu. yanzu dai hankula sun koma ne ga mahukunta domin ganin irin matakan da za su ɗauka domin kaucewa irin waɗannan ƙalubale da ake gani ka iya kasara mafarkin ƙasar rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya